وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na ranar asabar a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road da ke garin maiduguri a jihar borno a yau Ah, sha ɗaya ne ko sha ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan takwas miladiya ta 2010 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma inda muke cikin tafsirin ah, suratu ibrahim salam to kafin mu shiga tafsirin mu kai tsaye akwai sanarwa sannan kuma akwai ansa tambayoyi sanarwar ita ce dangane da daura wacce ake zuwa a yi daga jami'atul islamiyya wanda larabawa a shekarun baya suke zuwa nan najeriya su yi an yi a nan mai duguri ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sannan bauchi kano jihar sokoto da kuma jihar kwara a ilori to kusan tun lokacin da aka yi a 11 september aka samu canji mai yawa a harkar da'awa da karantarwa da ilmantarwa a duniya duka a kusan wannan eh, september 11 ya shafi abubuwa da yawa wasu ƙungiyoyin ma waɗanda aka san su da kira zuwa ga musulunci da taimakawa musulmi a duniya gaba ɗaya ma aka, rusa su ya zama babu su kamar kamar mu'assasatul haramai wanda kusan cikin ƙungiyoyi da ake da su masu taimako ta fuskar yada da'awa da ilimi da karantarwa da taimakawa ga labaitattu a duniya babu kamar ƙungiyar ah, mu'assasatul haramai musamman irin yadda suka tara dukiya mai yawa kuma suke da rassa da yawa a cikin kasashen turai da amerika da kasashen asiya da afirka to amma wannan kungiyar gaba ɗaya sai da aka rusa ta sai da aka kashe ta muris aka bi wasu ma daga cikin ma'aikatanta aka yi ta kama su ana ɗaure su to abubuwa da dama sun shiga wani hali na takaici kwarai da gaske bayan september 11 da mu mun sha faɗa kuma muna maimaitawa cewa wannan abin da ya faru na september 11 ba musulunci ya taimakawa ba musulunci ya shiga wani mawuyacin hali ne da abin ya faru ba wai ci gaba ka samu ba wanda kullum muna faɗa kuma shi jihadi a shari'a ta farlanta jihadi ne don musulmi su samu ƙarfi ba wai don su yi rauni ba don su ƙara kafuwa su ƙara tabbata a ƙara tsoronsu ba wai su su ƙara shiga cikin tsoro da firgici ba duk abin da za ka yi ya ƙara jefa musulmi cikin tsoro da firgici da razana musulunci rika cin ci ba wannan ba jihadi take yi ba duk inda aka ce jihadi to za ka ga musulunci karfi yake ƙara yi kuma musulmi ƙara samun dama suke yi ba wai ƙara ba damar da suke da ita ce suke rasawa ba ba suna ƙara fitowa fili ne a gansu ba wai shiga cikin kogo suke yi ba wannan shine jihadi a hakikanin hikimar shar'anta jihadi to tun daga wannan lokacin ita kanta daurar da ake zuwa ana yi a aka samu tsaiko ta dakata saboda kusan duk duniya inda duk aka san wani motsi na musulunci an sa masa takunkumi tun daga wannan lokacin wanda kuma kun san ita wannan daura din ta taimaka kwarai da gaske ba waɗanda suka suka ga taimakon daura din kamar nan musulmin arewa arewacin najeriya yan kudu sun daɗe suna tafiya dama ƙasashen laraba suna karatu a lokacin da su zarban suka fara zuwa nan daura lokacin ake tunanin yadda za a ɗauki 'yan arewa a kai su su yi karatu a lokacin yake cewa ya je kwara state a ilori kawai an haɗa masa waɗanda suka je suka yi karatu a ƙasashen larabawa sun fi bai. a ilori kawai wannan wanda aka haɗa masa banda wanda ba su zo ba to zuwan su arewa kano da nan ah, maiduguri da da Sokoto da Ilori abin nan da Enam eh, da Bauchi wannan ya taimaka kwarai da gaske musamman ma 'ya'yan talakawa waɗanda Allah ya ba su zaren gwana ta karatu amma kuma ba su da gatan da za su je su kai takardun su can a musu intabiyu ta hanyar daura ɗin nan sun yi ta tafiya jami'a kuma yawanci in sun fito suna amfanar da al'umma don galibi su suke da niyyar karatu wani kawai an biya masa ne ya tafi umara ya ga cewa to gashi ta faɗi ga sassa bara ya je ko kuma ya ce a'a zai je ya yi interview dan a biya masa umara din ko hajji amma ba wannan ne a gabansa ba amma dan talaka wanda yake da himmar karatu yake da sha'awar karatu shi baya da hanyar da zai je a yi masa interview su kuma laraba suna ganin in har ka je da kafafuwanka ka je ka ce ga na kawo takarduna abin interview su a gurin su kafu wanda bai zo ba suna ga kai din nan ka son karatun gashi ma ka taso ka zo ba san cewa ba lalle bane ta akwai wanda yana son karatun yana can amma bai iya samu ya zo ba to Allah da ikonsa tun lokacin da abin ya tsaya abin yana damun waɗanda suke da kishin yada ilimi din a cikin al'ummar mu abin yana damun sai dai ya za a yi su iya farfado abin to da ƙarshe su can malaman mu suke ta babu shawarar cewa inda za mu sa gwamnati ko gwamnatocinmu na nan arewa su nema to su can idan aka ce gwamnati ce ta nema za su iya karba kiran su zo su yi amma ba za su iya tasowa su karan kansu su zo ba yanzu nan sai a kakaba musu shari a ce su suke yada ta'addanci amma in gwamnati ce ta nema kaga da sanin gwamnati suke komai suna yin sa gaban kuma yan san me suke yi bauchi sun rubuta mu ma nan Kano gwamnati ta nemi mu rubuta muka rubuta musu muka rubuta kuma za ka rubuta da mun zuwa sarki ka san su can komai na sarki ne komai da kai da kaya duk na sarki ne komai ka gani na sarki ne saboda haka a sarki ake nema da haka aka ce mu rubuta zuwa ga sarki muka zauna muka yi musu larabci irin wanda suke yi irin yaren da suke yi irin irin abubuwan da duk suke so a faɗa aka yabe su aka faɗi irin aikin da suke yi muka ɗauka muka kai wa eh, ofishin jakadancin saudiya da yake nan abuja shi kuma aika sarki shi kuma sarki ya aika jami'a to kaga an gama magana saboda haka yanzu dai an ba su dama cewa su zo su yi daura kamar yadda suka saba yi a kano shi kuma shugaban daura din sheikh muhammad zarban wanda kowa ya san shi kusan ya kusa zama dan najeriya ma don watakila yadda zai baka labarin najeriya watakila sai kaga kai abubuwa da yawa baka san su ba ko da zai tsaya zabe na san watakila zai ci sai dai in ku ki bashi tikiti <laughs> Eh. to kusan shi ne dai zai shugabanci ita daura din an karbi wadda muka rubuta a kano duk da bauchi sun riga mu rubutawa amma dai na kano din aka karba shi kuma ya ce in ya zo tun da dai bukatar dai a zo da in ya zo to su ma baucin sai ya sa musu daura sai ta zama biyu saboda ka kaga yan eh, north east nan duk kusan sai su iya zuwa bauchi su can kuma abin da ya shafi ah, abin da ya shafi gabas abin nan yamma su kuma su zo nan kano su yi saboda haka insha Allah a cikin bayan sallah dab za su zo shida ga shawwal za su fara to ana yin sallah da sati daya za su fara daura ɗin don haka duk matasa samari 'yan bana bakwai waɗanda suka gama karatunsu suke so su je su yi wannan daura watakila ya zama kadar ne na je su ci gaba da karatunsu a can don haka za a karbi takaddunsu a nan a nan senta ta ta Alhaji Muhammad Indimi wannan sentar daga gobe karfe goma nan za a zo in ka je Bauchi ba za su saurare ka ba in ka je ka kwashi kafa ka tafi ba za su saurare ka ba saboda haka sun ce daga nan za a fara tace musu sannan sai a tura musu don haka wanda ya je nan shine wanda ya je da kyakkyawan guzuri haka wanda duk yake so har ma waɗanda suka yi daurar damaturu damaturu ne ko wacce aka yi kwanan nan aka gama wannan ba za ta hana su shiga wannan ba wannan ita oga kwata-kwata ce gaba da waccan tamu ce ta ɗalibai mu da muka yi karatu ko muka gama wannan kuma ta malaman mu ce da jami'ar gaba daya saboda haka gobe insha Allah a nan center za a karfe goma za a karbi takardun waɗanda suka cika da zama da ka gama karatunka kuma kana jin larabci don kawai ka zai can ka zama cikon benci da zama da kana jin larabci in an maka larabci kana ji kai ma kuma kana iya yi su dai waɗanda abin ya shafa sun san yadda za su tantance Allah taimaka a tambayoyi akwai wannan da ya rubuto tambaya game da asalatu salatu minan nau a kiran sallar farko ko a kiran sallah na biyu wanda ya ce a masallacinsu wasu sun ce yi na farko wasu sun ce yi na biyu wanda ya sa har ana rigima to matsalar a wacce a wani kiran sallah ne ake sa a salatu khairu minan nawm magana biyu ce ta malamai kuma dukkan su malamai na sunna ba wai magana ce ta bid'a da sunna ba a magana ce ta wanne ne ya fi rinjaye a sa a kiran sallah farko ko a sa a kiran sallah na biyu saboda haka inda aka sa a kiran sallah na farko kada wani ya ɗauki abin wani abin rigima ne na sai ya ga an kawo canji ko a yi rigima ko a raba masallaci ko a raba sahu wannan kuskure ne inda suka sa a na biyu su ma idan har an fahimce su cikin a kyale su ka a ce sai an tirsasa su sun dawo a na farko din tunda har an fahimta su as-salatu din ba ta hana ka ci ka sha ba ka dan ka ji masallacin su ya ce a salatu ka kara gyara zama ka ci abincinka tunda an fahimci yaushe suke as-salatu din su ka ga ba abin rigima bane don ka mas'ala ta ilimi idan an samu saɓani musamman in saɓanin yana da ƙarfi manyan malamanmu na sunna su suka saba wajen fahimtar wannan matsala ba matsala ce ta bid'a sunna ba bare ka ce dole a yi sunna ko an ki ko an so dole a yi sunna ba za ka taɓa amincewa a yi bid'a ba wannan ba ita bace wannan matsala ce ta rajih da marjo Abin da kake ganin shi ya firin jaye wani kuma ya ce a abu kaza shi ya firin jaye saboda haka ina ganin su wannan masallaci su daina wannan rigima za ka su ɗauki maganar da suke ganin ita za su yi ɗabbaka maganar a yi rigima a kan wannan ko a ce za a raba masallaci ko za a raba sau, wannan duk alama ce ta cewa akwai ƙarancin karatu wannan kuma yake cewa shin akwai wani magani wanda idan mutum zai wannan mutum zai iya amfani da shi ya haddace alkur'ani maganin shi ne kawai ka dage kawai ka dage ka ci kwakwa ka wahalar da kanka ka hana kanka bacci ka yi karatu wannan shine maganin amma wai a ce akwai wani magani ko akwai wata addu'a wacce da ka yi ta shi kenan sai ka zama haddace duk ba sai kowa ya haddace ko kowa ya yi ta ya haddace ba dagewa ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al-mahiru bil qur'ani ma'al مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران yace wanda ya kware wajen karatun alkur'ani yana tare da mala'iku waɗanda suke masu biyayya waɗanda Allah yake aikawa masu safara da hukunce-hukuncensa wanda kuma yake karanta qur'ani wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaq yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi yana karantawa yana wato in ina wajen karatunsa yana ba shi wahala annabi ce to yana da lada biyu ladan karatun qur'ani da kuma ladan wahalar da yake sha kaga anan annabi ce ga addu'a da zai iya daina shan wahala ba sai ya ce kawai yana da lada biyu kaga da a ce akwai wani magani ko wata addu'a sai ya ce wanda yake karantawa yana ba shi wahala to ya ce kaza sai ba annabi sai kawai dai ya kara masa kaimi ta hanyar ya ce yana da lada guda biyu ladar wahalar da yake sha da kuma ladan karatu qur'anin da yake yi saboda haka kawai ka dage ka hana idan ka bacci ka ka yi karatu insha Allah Allah ya sa kana da rabo sai ka haddace ba sharadi bane dan ka sha wahala haddace Qur'anin ba kar ka dauka dan na ce ka sha wahala kuma ka ce ka sha wahala baka haddace ba a ba sharadi bane ta yi ka sha wahala din kuma Allah bai baka rabon zaka haddace din ba kuma ka zan baka haddace din ba sai wani kuma da yake tambayar cewa mace za ta fidda zakka shin ya dace ta baiwa mahaifiyarta ko da ya kasance ba ta daukar nauyin mahaifiyarta ta a wajen ci da sha da tufafi da sauransu wannan sharaɗin na biyu shine ma sharaɗin da zai ba ta damar ta ba wa mahaifiyarta ta zakka idan ya zan ba a ƙarƙashinta take ba idan ita ke ɗaukar nauyin cinta da shanta saboda babu wanda zai yi wannan sai ita to anan ba za ta cire zakka ta ce za ta ba mahaifiyarta ba amma idan mahaifiyarta tana da misali ‘ya'yanta manya ko ko ubansu yana da rai yana ɗaukan cin su da shan su illa iyaka dai kawai watakila ko wasu abubuwa da za ta bukata na rayuwa wanda ba lalle ne ta samu daga wajen mahaifinta ko wasu ‘ya'yanta ba to in tana da ta cire zakka ta bata wannan ba laifi ta yi ba sai wani da yake cewa ni ne nake aikin sabo sai Allah ya zarrabe ni da rashin lafiya sai na ce na tuba shin za a karɓi tuba na ana karɓar tuban bawa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah yaqbalu tawbata 'abdihi ma lam yugharghir matukar bai je gargara ba lokacin da rai ya zo karan karama lokacin da aka zo zare ransa to wannan a lokacin imanin mutum ba zai masa amfani ba don haka in dai matukar dai ba wannan stage din ya zo ba in ya ce ya tuba yan ana karba ko da ba da lafiya dan mutum ba da lafiya ya ce ya tuba wannan rashin lafiya ba za ta hana a karbi tubansa ba matukar dai ya zama mai gaskiya ne a cikin tuban nasa ba wai tuban muzuru ba ne ya yi tuba ne na gaskiya to wannan insha Allah Allah zai karbi tubansa sai wanda ya yi tambaya a akan hadisin da muka faɗa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana tsufa ya daddage a cikin zuciyar ɗayan ku. kamar yadda taguwarsa take tsufa ta lalace ku jaddada imaninku to yace wasu suna amfani da wannan a matsayin hujja na jaddada dariƙa to ina ga ai kafin ka zo maganar hujja ita kanta ɗariƙar tukunna ka yi mata ka samun mata gurbi ai sai ka samun mata gurbi sannan ai magana jaddada ta ko to ai ana rigima ne akan cewa ita wannan ɗariƙar mecece ita in salati ne da zikiri da hailala da tasbihi daman Allah ya ce duk musulmi ya yi akwai wani musulmin da ba umarce shi da yi sallah da abin hailala da zikiri da tasbihi ba duk wani musulmi yana karkashin wannan umarni din na ka yi sallah ka yi kabbara ka yi tasbihi don haka baya jiran izini ba a jiran sai wani na ce na yi maka izini ka rika tasbihi ko na yi maka izini ka rika zikiri ko na yi maka izini da zarar ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan wannan izinin ka same shi wannan lasisin ka same shi ba ka jiran wani ya baka sai dai kai sakaci ka ki wani tuna maka ce kai Allah ya ce fa ayi kaza amma magana shi ya baka izini to zai iya kwacewa kenan zai iya cewa to tunda na ga haka ne na kwaci saboda ka ba buƙatar izini don haka ɗariƙa mun kasa gane mecece ita bare har a ce ga hadisi ya ce ka jaddada dariƙar ka hadisi magana imani aka yi imani kuma jaddada shi shine kusan wato karanta qur'ani aiki da shi aiki da abinda Allah ya ce wannan shine jaddada imani ko yaushe karanta qur'ani kana jin mai Allah ya ce shine jaddada imani ba wani mutum ne ke da wannan damar ba ta yadda shi ba wai wani matsayi ne sai an naɗa shi sai an bashi wannan matsayin na ya jaddada wa mutane ai shi mai jaddada za ka gaba kowa ne ake zuwa gunshi ya jaddada ba ah, to cewa abokin ka jaddada mun bana shi ma ya ce ni ma ka jaddada mun mu jaddada wa juna kaga ashe shi kansa a ce wani ne mai jaddada to shi waye naɗa shi Allah ne ya naɗa shi ya ce kai ne za ka jaddada mutane saboda haka kansa abin abu ne da ake jayayya akan sa bari haka dauko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce to shi manzo Allah wani sahabi ya ce zo in jaddada maka dariƙa haka ba babu wannan magana ce aka yi wanda tun a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma a zo a dora ta akan wani fararen abu kaga ba zai yiwu ka fassara maganar manzo sallallahu alaihi da wani abu da ya shigo addini farare ba don haka shi addini kamar da muka faɗa a nan cewa addini in dai kai musulmi ne duk wani abu na addini to an baka damar ka je ka yi shi baka bukatar wani ya baka izini harkar imani wani ya ce sai ya baka izini wannan sai a addinin fir'auna a amantum lahu qabla an adana lakum shi yake run wannan kurarin yana barazana ya za ku yi imani ban muku izini ba ya imani za mu ina roƙo da izininka saboda haka wannan hadisi ko kusa bai ma yi kusa da abin da ake magana a kansa ba ita kanta da a ce wani abu ne da aka yadda shi imanin ne to shi kenan sai mu ce eh, ya shiga karkashin fajadidu imanin amma abu ne da ana ta jayayya a kansa cewa ba amma yadda da tsarin da aka shigo da shi ta karkashin wannan ba bare har mutum ya zama shi ne mai jaddadawa in ya ga dama ce ya ki jaddadawa ina ga za mu wadata da wannan mu koma cikin tafsiri za mu tashi akan aya ta 32 ko bismillah نبي الله الذي خلق السماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Allah ya ce Allahu lazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum ya fitar ta hanyar wannan ruwan 'ya'yan itatuwa wanda za su zama arziki gare ku wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi sannan ya hore muku jiragen ruwa litajriya fil bahri dan su duka gudana a cikin teku bi amrihi da umarninsa wa sakhkhara lakumul anhar kuma ya hore muku koramu wa sakhkhara lakumush shamsa wal qamara ya hore muku rana da wata da'ibaini masu aiki babu kakkautawa wa sakhkhara lakumul layla wan nahar kuma ya hore muku dare da rana da wa atakum min kulli ma sa'altumu ya kuma ba ku daga dukkan abin da kuka roƙe shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba innal insana la zalumun kaffar lalle dan adam tabbas mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulci ne baya Allah madaukakin sarki yayi mana magana akan waɗanda suke yan aljanna da irin abubuwan da ubangiji maɗaukin sarki ya yi musu tanadi na eh, kyakkyawan sakamako sannan kuma ya mana maganar yan wuta da irin abin da allah ya tanada musu na mummunan sakamako to samun kyakkyawan sakamako ko mummunan sakamako yana da alaka da sanin allah ka san allah ka yi imani da shi ka san haƙoƙinsa ka san yadda za ka bauta masa ka kiyaye dokokinsa wannan shi zai sa ka samu ni'imar ubangiji shi zai sa ka samu aljanna shi zai sa ka zama cikin sa'idai sannan rashin sanin waɗannan abubuwa rashin sanin Allah da rashin sanin haƙoƙinsa da sifofinsa da abin da yake wajibi a kanka wannan kuma shi zai ja mutum zuwa ga shiga hushin ubangiji ko ya samu kansa cikin ashkiyawa to shi yasa ubangiji maɗaukin sarki sai ya kawo alamomi ko hujjoji waɗanda suke nuna kaɗaitakar Allah da kuma cancantar abauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba hujjoji waɗanda za su sa mutum ya gamsu da cewa lalle Allah shi kadai ya kamata a rike abautawa kada a rike wani abauta masa ba Allah ba to shine waɗannan ayoyi suka ambato hujjoji da dalilai guda guda goma kamar yadda ajiye muka lissafa su Allah ya fara da budewa da Allahu saboda shine al'alamu ala dhat aka ce Allah babu wani wanda ya yi da'awar wannan suna ya ce shi allahu ne saboda ka za mu ga gumaka suna da gumakan larabawa da wanda ba larabawa ba suna sa wa gumakansu suna iri-iri amma ba mu ga wani gunki da aka ce sunan shi allahu ba haka dukkan sifofi suna bin wannan suna ne wato dukkan sifofi suna sifanta wannan suna ne shi yasa ubangiji maɗaukin sarki ya kawo shi a nan ne wanda ya zama mabuɗin ayar allahu allazi khalaqa samawati wal ardh Allahu مبتدا ne الذي خلق السماوات والارض وانا wannan shine دم din ubangiji ya sifanta kansa da wanda ya halicci sammai da ƙasa saboda duk cikin abubuwan da ake bauta ba babu wani wanda ya tinkaho ya bugi kirje ce shi ya sama ko shi ya ƙasa duk abin da masu bauta suke bautawa ba Allah ba babu wani daga cikinsu wanda ya awar halittar sama da ƙasa su ma da kansu in an tambaye su man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah ko la yaquluna khalaqahunna al azizul alim za su ce Allah shi ya halicce su ba za su ce gunkin su ne ya halicce su ba su ce abinda suke bautawa ne ya halicce sama ya halicce kasa ba don haka ita kanta wannan sifa ce da Allah yake banta da ita shi yasa sai ya labarta ya labarta kansa da wannan sifa din yace allazi khalaqa as-samawati wal ard allazi khalaqa as-samawati wanda ya halicci sammai wannan shine dalili na farko dalilin halittar samaniya wanda ubangiji madaukakin sarki ya halicci sama ga ta nan ya sanya ta sakfan mahfuzan rufi ne wanda yake tsararre babu wata rana da aka taɓa cewa sama ta tsage ko ta dare ko ta samu tangarɗa za a je a yi gyara dan adam tun sanda ya tashi haka ya ga sama bai taɓa jin matsala ta faru ga samaniya ba كما ان الله يجي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور ثم ارجع البصر فارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa shi ya halicci sammai ya halicci sammai ya halicci ƙasa khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taɓa samun wani zobawa cikin halittar Allah ba ka dubi halitta ce a cikin tsari babu wata maganar kaga wani wani guri ya shige wani guri ya fito irin a ce kira ce ta wani ba Allah ba wanda za ka iya samun wata tangarɗa ko wani aibi a ce kai da a ce kaza kaza aka yi shi da ya fi kyau haka yadda ka ganta haka za ka shi sun marja ilbasara farja ilbasara hal tara min futur sun marja ilbasara karratain yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ka sake mayar da kanka ka daga ka kalli sama za ka ga inda ta tsage ba za ka gani ba ka sake maimaita gani dai karratai ne watakila ka ce ko a ganin farko don baka tsaya ka kalla sosai ba ne sake dagawa sake kallo sake kuma maimaitawa hal tara min fito yanqalib ilayka al khasi'an ganin ka zai dawo maka wato ba tare da ya ci nasara ba yana wato wanda bai ci nasara ba tababbe wa huwa hasir wanda ya yanke daga ganin dukkan wani aibi ya haƙura ya fidda tsammanin zai ga wani aibi to haka ubangiji ya halicci sama ya sanya ta cikin wannan tsari halittar sama a cikin wannan tsari babu shakka aya ce da take nuna wanda ya yi wannan halitta shi ya kamata a bauta masa shi kadai hakanan ita kanta ƙasa da ubangiji ya halitta ita ma aya ce da take nuna cewa ubangiji maɗaukakin sarki shine guda ɗaya tak wanda ya kamata a bauta masa yadda ubangiji ya shimfiɗa ƙasa ga ta nan kuna tafiya a doranta wanda zai ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu bi rizqi wa ilayhi nushur ya sanya muku ƙasa zalulan kamar dokin da aka hora aka hora shi me shi zai hau ya yi sukuwa ba tare da ya yi tutsu da shi ya zubar da shi ba haka Allah ya sanya ƙasa ta zama zalulan wato an hore muku ita kuna yawo a kanta da kafafuwa guda biyu ba tare da tana girgiji da ku ba ba tare tana zubar da ku ba ba tare da kuna samun matsala a rayuwa a kanta ba wannan halitta da Allah ya ta ƙasa ita kadai bata isa sanar cewa Allah shi kadai ne ya halitta cancanta abota masa ba babu shakka ta isa ta nuna haka wannan dalili na biyu kenan dalilin halittar sama da dalilin halittar ƙasa ubangiji ya gabatar da waɗannan dalilai guda biyu saboda duk sauran dalilan suna da alaka da waɗannan dalilan guda biyu duk sauran dalilan da za a ambata ko dai suna da alaka da sama ko suna da alaka da ƙasa shi yasa sai aka faɗi halittar sama da ƙasa su ne kusan jigon duk sauran dalilai da ake faɗa wanda suke nuna uluhiyar ubangiji ko wahadaniyar ubangiji kaɗaitakarsa ko allantakarsa shi yasa Allah yake cewa la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas ubangiji sai misalin halittar sammai da ƙasa yace halittar sammai da ƙasa akbaru min khalqin nas ai ya fi girma daga halittar mutane walakin da aksaran nas la ya'lamu to shine ubangiji ya kawo halittar sammai da ƙasa ya zama ita ce mabudin dalilan guda biyu guda goma zama halittar sama dalili na farko halittar ƙasa dalili na biyu wa anzala minas sama'i ma'a ya saukar da ruwa daga sama kaga wannan dalili na uku shi ma yana komawa ga sama as-sama anan ana nufin girgije wato ana nufin girgije domin as-sama kullu ma ya'luka duk abin da yake sama da kai sunan shi sama ba wai lalle samaniya da aka sani wacce annabi da zai yi da zai yi iraji ya je ya kwankwasa aka a mala'ikar masu gadi suka ce wane ne ya ce jibrilu ne ya ce kai da wa ce ni da Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ce an aika masa ya zo ne eh an aika masa sannan aka bude ba wai wannan samar ake magana ba a sama ana nufin abin da yake sama da kai hadarin da yake zuwa da ruwa ai sama da mu yake amma ba a liƙe yake da da samaniya ba saboda in ka hau wani dutsen ruwa ma za ka cewa ka kere hadarin ballantana wanda zai hau jirgi zai ga cewa jirgi ya keta hazo ya keta hadari ya yi sama da zama hadarin yana ƙasa da shi saboda sama anan ana nufin as-sahab domin wannan ruwan ruwan da muke gani na ruwan sama daga sahab daga wannan girgije ne yake zubowa Allah madaukakin sarki yana cewa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nuhyi al-mauta la'allakum tadhakkarun kaga ubangiji madaukakin sarki yace huwa allazi yursilu riyaha ya bayna yaday rahmatihi shine wanda yake aiko da iska guguwa ta tashi kaga iska na kadawa domin ta yi bushara da cewa ga rahamar sanan ruwa zai sauka hatta idza aqallat sahaban siqalan har sai wannan iska da za ta tashi ta kwashi girgije masu kamar yadda Allah yake cewa alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadaqa yakhruju min khilalihi ubangiji shine wanda yake tattaru. wato sahaba girgije ya tattaro girgije wato ya janyo girgije sannan ya tattara shi ya haɗa shi guri guda sun mai horo rukaman sannan ya sanya wani saman wani daga baya kaga walƙiya na fita daga cikinsa ko kaga ruwan sama na zuba daga cikinsa to kaga ashe as-sama'u anan ana nufin ana nufin girgije ana nufin as to shi kansa wannan ai aya ce da take nuna cewa akwai Allah domin in ba aikin Allah ba waye zai iya wannan aikin Allah ne kawai zai yi wannan iska wato ta ebi wato hucin teku da yi sama da shi wannan hucin teku din kuma ya zama ruwa a sama sannan kuma wannan ruwa din ubangiji ya kada shi ya zubar da shi inda yake so dan adam ta yi yana da wani takalonaji da zai iya yin wani abu da zai sa wato tekun ya yi zafi iskar ta tashi ruwan ya yi sama amma da tekun da iskar da zafin da aikin waye da aikin Allah ne duk abin da zai yi to zai yi amfani ne da wani abin da Allah ne ya yi shi saboda kaga dai aikin Allah ne maganar ya ce shi ya yi ko bai yi ba duk wata magana ce ta banza saboda ka dan adam ba zai iya samar da girgije kuma kana iya ka yi wannan technology din a samu girgijen ya haɗu amma kai zaka iya masa direction ka ce ga inda kake so ruwa sai fa inda ya tsaya sai inda iskar ta kai shi saura ka wannan aikin Allah ne saura ka wannan kawai ya isa ya nuna cewa akwai Allah kuma shi kadai mai wannan aikin ya kamata a bauta masa sannan ubangiji ya faɗi dalili na hudu ya ce fa akhraja bihi min kulli thamarat ya fitar da wato nau'in 'ya'yan itatuwa daban-daban daban-daban da wannan ruwan wannan wasila ce ubangiji na iya fitar da tsiran ba tare da ruwan ba amma ubangiji sai ya sanya wannan ruwan ya zama sababi na fitowar tsuro din don ya zama na akwai koyarwa ga kai dan adam cewa ko mai kake so tashi ka ka nema ka rike sabab kada ka zauna ka ce kawai haka nan abin zai zo ya same ka tashi kai ma yi wata fafutuka kai ma ka shiga nan ka fita nan ka buga nan har kai ma ka samu a nan kuma ubangiji yana nuna wata ayarsa da wani da wani koyarwa da hannunka mai sanda cewa idan ɗan adam akan abin da yake amfaninsa na yau da gobe na nan duniya wanda zai tafi ya bashi abincin da zai ci ko suturar da zai sa zai tashi ya fafutuka ya yadda ya wahala ya yadda ya aiki tukuru in manomi ne ya yadda ya je ya yi noma ya yi da a gona ya yi gumi ya yi zufa ya yi zazzabi duk saboda noma ya yadda ya yi wannan saboda abin da zai samu na abinci ko dai ya ci ko ya sayar haka nan in ma'aikaci ne haka nan ɗan kasuwa ne duk ya yarda ya yi wannan kai kawo da kazar-kazar a kan abin da yake amfaninsa duk ba zai wuce nan duniya ba duk abin da zai samu amfaninsa a nan ne kawai amma ya yarda ya wahala ba zai ga wahala ba matukar da ya san zai samu to ina ga abin da za ka samu na amfani na har abada na dindindin wanda ba zai yanke ba kaga ashe shi ya kamata ka tashi kai kazar-kazar ka haƙura da dukkan wata wahala da za ka je. duk wata wahala ka jure mata duk wasu takalif na wayo da kake ganin sun hau kanka a dalilin wannan ka haƙura da su tunda abinda za ka samu amfani ne wanda bai yankewa shine amfanin lahira saboda ka in ɗan adam zai nemi abinci saboda ya ci a nan duniya ya rayu dan ba zai nemi rayuwa wacce ba za ta yanke ba ta har abada ita ce rayuwar aljanna to kaga samun ubangiji ya fitar da tsirrai ta hanyar zubo da ruwa a kan ƙasa shi kansa wata wata aya ce gudar aya ce da take nuna akwai Allah dan abu kwaya ce zaka sa guda ɗaya a cikin kasa amma kuma ta fito ta fitar maka da kwayayyuka da yawa wanda ta yi aka yi wannan guda ɗaya ɗin ta haifar maka da wasu abin nan ɗaruruwan kwayayyuka wanda da can kai abin da ka sani ka binne bai fi kwayanni ba saboda wanda ya wannan aikin shine Allah wanda kuma yi wannan aikin shine wanda ya cancanta bauta masa shi kaɗai, kaga hujja ta ta hudu kenan sannan Allah ya ce wasa abin da eh, ya ce rizqan lakum cewa rizqan lakum dan ya nuna cewa da ya saukar da ruwa ya fitar muku da tsirrai sannan kuma ya sanya ya zama ku ya zama abin da za ku ci domin ihsani min tamamil ihsan an tusila al ihsan ila al ilai in ka ce ga ihsani ga wani kyautatawa za ka yi ma wane to wannan kyautar ta je ta samu mutumin amma ba ka rika faɗa da baki ba bai ga komai ba to ubangiji da ya saukar da ruwan ya fitar da tsirran kuma wannan tsirran sun zama abinci ga ɗan adam sun zama abin da zai ciya ya rayu kaga wannan shi yake nuna cewa eh lalle wannan cikakken ihsani ne ubangiji yi. ba wai ihsani ne kawai ya bada labari ba a'a a aikace ma haka abin yake sannan ubangiji ya ce wa sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi hujja ta biyar ubangiji ya hore muku jiragen ruwa waɗanda za su rika gudana fil bahari a cikin teku bi amrihi da umarninsa wato hore jiragen ruwa taƙila ka ce ah, to ai jirgin ruwa shi mutum shi yake sassaƙa shi shi yake ƙera shi ya za a ce ya za a ce kuma ubangiji ya hore shi ai kaga ba kamar dabba ba dabba a iya an hore maka dabba ka ganka ka kama raƙumi ka hau duk da cewa ga raƙumi ya fi ka girma ya fi ka ƙarfi amma kuma ubangiji ya hore maka shi sai ka ɗan yaro kankani yana jan raƙumi sai ka iya fahimtar an hore maka shi an yi ma wato an sanya shi mai biyayya gare ka ta yadda za ka iya sarrafa shi yadda kake so to jirgin ruwa wani irin horewa aka yi maka duk da cewa gashi kai kake sassaƙa shi kamar da Allah yake faɗa game da annabi Nuhu wa yasna'ul fulka kaga shi yake yin yake yin jirgin ruwa din to inda ka kula sai kaga cewa shi jirgin ruwan ai ba haka kawai da babu yake yin sa ba dan adam yana yin jirgin ruwa ne ko da itace da kusoshi ko da karafuna waɗannan itatuwan da zai yi amfani da su waye ya hore masa su Allah ne in karfe ne zai amfani da shi waye hore masa karfe din Allah ne lokacin da za a yi jirgi din nan waye zai hore masa tsayuwa akan ruwa duk nauyinsa duk kayan da ya ba bai nutse ba Allah ne ashe kaga akwai horewa sannan in ya shiga cikin ruwa din zai gudana inda mutum matukinsa yake so waye ya bashi wannan damar ya iya kada jirgi inda yake bukata Allah ne in ya ga dama ba sai ya dakatar da iskar ba ba iska ce take kada jiragen ruwan ba sai ya dakatar da iskar kamar yadda Allah yake cewa min ayatihi al-jawari fil bahri kal'alam in ya sha yuskin riha fa yadhlalna rawakid ala dhahri in Allah ya ga dama sai ya tsayar da iska cak fa yadhlalna sai su jiragen ruwa din su zauna rawakid ala dhahri su zauna kawai ga sunan akan doron ruwa ba sa ba sa zuwa ko'ina. ko in ya ga dama ya ya abin nan ya turo taguwar ruwa ta kaɗe jirgin ruwa ɗin ta ban kaɗar da shi هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان إن أبنجد يقال ما سيئ ولا يكاو وتقوى قوة تقوى الروا تلك أوكا جرق الروا تنا واتو جيفا لشي تكدد لشي تكفر لشي أما أبنجد سيئ بركو كوي تفيا تكين نسوا أكان أكار ودن kaga ashe wannan duk horewa ce ta ubangiji ubangiji bayan ya faɗi kayan abin nan bayan ya faɗi abinci da kayan noma da za a samu wanda dalili ne da yake nuna samuwarsa sai ambaci jirgin ruwa wanda yake zirga-zirga a cikin ruwa litajriya fil bahri ke zirga-zirga a cikin teku dan a ƙara cika wa ɗan adam ni'ima saboda abin da za a noma a nan yankin ba lalle ne shi ake noma a can yankin ba ba lalle ne abin da kuke da shi a nan ba waɗancan suna da shi ba lalle abin da suke da shi kuna da shi ba waɗannan jiragen ruwa ɗin su za su rika kai muku kayayyaki su ɗauko na nan su kai na wani su ɗauko na can su kaga ɗan adam sai ya samu abin da ba shi da shi daga wancan ɓangaren shi ma wancan ɓangaren ya samu abin da ba ya da shi daga wannan ɓangaren kaga wannan duk tamamun ni'ima ne waye ya yi muku wannan ni'ima ɗin Allah ne wannan aya ce da za ta nuna cewa akwai Allah shi halittar jirgin ruwa ya gudana akan jirgin ruwa akan teku ubangiji ya samar da tekun da jirgin ruwan kuma zai tafiya a kansa ai ba ko ina jirgin ruwa zai tafiya ba ai ba zai tafiya a cikin koramu ba sai idan koramun sun zama masu zurfi sosai amma sai ubangiji ya samar da albahar albahar teku ruwansa zartsi ne da shi ba ba za a sha shi ba ba za a yi shuka ba a shayar da shuka da shi ba to amma kuma gashi ana amfani da shi wajen a fitar da da da kifi da kifi daga cikinsa a kama kifi daga cikinsa kuma a fitar da wasu duwar wasu da lu'ulu'u da marjan duk daga cikinsa kamar yadda Allah yake cewa huwa allazi sakhkhara lakum al-bahra sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhruju minhu hilyatan talbasuna wa tara al-fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wani shi hore muku teku din wanda a cikinsa jiragen ruwa za su gudana litakulu minhu lahman tariyan don ku samu nama ɗanye shatab shine naman kifi ku ci ku more wa tastakhrijuna min hilyatan talbasunaha ku fito da kayan ado wanda za ku rika ado da shi ku fitar da gwalagwalai ku fitar da yakutu ku fitar da marjan ku fitar da lu'lu'u duk daga cikin ruwa duk shi ya sa muku wannan da wasu ma abubuwa wanda ba lalle ne sai an yi muku bayanin su ba ce wali tabtago min fadlihi dan ku nemi falalar Allah a cikin wannan ruwa din kuma tana nan falalar Allah da yawa halittun da suke cikin ruwa sun fi ma wanda suke cikin tudu yawa waɗannan duk dalilai ne da suke nuna muku cewa wannan mai wannan ni'ima ɗin, mai wannan aiki din shi ya kamata ku bautawa sannan ubangiji ya ce litajriya fil bahri bi amrihi da umarninsa ce da umarninsa kamar yadda shugaba in za a yi abu ya ce ya ba da umarni to walillahi almathalul a'la umarnin ubangiji kun fa yakun ne ya yadda wannan abin ya gudana saboda haka zai gudana wasakhara lakum al-anhar sannan ya hore muku korama wanda da ita ce za ku ta hanyar korama ruwan korama ruwa ne mai daɗi za ku sha ku yi wanka ku shayar da dabbobinku ku shayar da shukokinku bai bar ku kawai da ruwan teku ba da ya gada ma sai barku da ruwan teku ruwan teku kuma milhun ujaj ruwa ne mai zartsi da ba zai shawo ba inda za ka sha shi sai ya daddatsa mutum ma 'ya'yan hanji amma sai ubangiji sai ya samar da idanuwar ruwa da za su rika bubbuga wannan idanuwan ruwa ɗin suka bubbuga su gwaranya har su je su samu ramin da za su taru a ciki ciki ƙorama kamar irin irin irin alfura da dujla da anni duk waɗannan ƙoramu ne wanda ruwansu shi ake sha kuma ga kifi a ciki sannan kuma a shayar da abin amfanin noma da su ubangiji da shi ya muku wannan ni'ima din wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain sannan ya hore muku ash-shamsa wal qamara rana da wata da'ibaini ai fi amalin da'ub suna aiki ba kakkautawa rana tana gudana a falakinta shi ma wata yana gudana a falakinsa ba ƙarƙautawa kowanne ubangiji ya sanya masa magudanarsa ta yadda ba zai tsallaka ya shiga magudanar ɗan uwansa ba kullum fi falakin ya yasbahun kowanne yana yana linkaya a cikin falakinsa ubangiji ya musu wannan tsarin akan wannan suke tafiya lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-layl sabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbahun wani rana ba za ta riski wata ba abin nan dare ba zai gabaci yini ba zai gabaci dare ba wala layl sabiqun nahar dare ba zai gabaci yini ba Allah ce wa kullun fi falakin yasbahun dukkanin su suna ninkaya ne a cikin falakinsu. su يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وبنجي مدوكين سركي شيني وندا يغشي الليل النهار يكاو دري يرفيني يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا yana neman shi da gaggawa da zarar wannan yazo to wancan kuma zai gushe والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ya hore wata da abin nan da tauraro da taurari da rana da wata da taurari wanda dukkaninsu musakharatin ne bi amrihi ubangiji ne ya hore su da umarninsa saboda haka da rana da wata su ma ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wanda wannan ita ce aya ta bakwai dalili na bakwai daga cikin dalilan da suke nuna cewa akwai Allah kuma kowa ya san amfanin rana da amfanin ah, wata wanda ubangiji ya sanya rana da ya zama akwai lissafin kwanaki inda ba rana lissafin kwanaki sai su yi mana wahala mu kasa gane cewa ai yau yau asabar saboda babu huduwar rana da ta sannan wata shi kuma lissafin lissafin abin nan kamar lissafin watanni lissafin shekara za mu iya gane cewa yanzu an samu wata sha biyu don haka shekara ta cika haka banda waɗannan akwai amfanin nuka da dama da ubangiji ya sanya a cikin rana da wata wanda dukkan wani wanda yake rayuwa a doron ƙasa ya san amfanin waɗannan abubuwa sannan wasa khara lakumul laila wan nahar waɗannan su ne hujjoji na tara abin na takwas da tara allai ita ce hujja hujja ta takwas ubangiji ya hore maka dare shi kansa dare ni'ima ce a ciki zaka huta waj'alna al-layla libasa waj'alna nahara ma'asha ubangiji ya sanya dare ya zama libas ya zama sutura a ciki duk wahalan da ka sha in ka zo ka kwanta shikenan sai ka samu kuma hutawa waj'alna nawmakum subata muka sanya ku ya zama hutu sannan hatta a lokacin a wancan lokaci larabawa sukan samu nutsuwa da daddare ko yaƙi ne ba sa yi da daddare ko yaƙi ne ba sa yi da daddare sai asuba shi yasa za a ce sabbaha humul jaish wato runduna sun kawo musu hari da asuba ake kai hari ba da daddare ba in dare yi to babu haske ba za ka iya gane abokin faɗa ba da wanda yake dan uwa don haka dole in dare yayi sai a tsagaita sai kuma gari ya waye kaga daren nan ya zama wani lokaci na a huta ko da lokacin yaƙi ne in dare sai a tsagaita ba irin yanzu yakin marar marar marar ma'ana da babu mabda'i babu babu principle a ciki ba tunda yaki ne ake kan mai uwa da wabi wato dan adam a da can ya fi yanzu hankali a da can na farko yaki ne na jarunta duk wanda ka gan shi a fagen yaki ya isa ya san yana ji da kansa matsoraci ba zai fito ba amma yanzu yaro dan shekara goma ma sai sai yake ka tunda za a bashi wani abu kawai matsa zai ko ya zauna gaban kwamfuta baka ma san yana can wata uwa duniya kawai a dan nuna masa abin da zai ya matsa amma a ƙarshe zai kan mai uwa da wabi shi yasa za ga a sojojin ka ga mace ka ga yara ka ga waye ba irin yaƙi na da ba yaƙi na da ba a taɓa baya shafar kowa sai wanda ya zo gurin yaƙin sai wanda shi ma yaƙin yake yi ya kashe ne ko a kashe shi amma yanzu yaƙin yanzu da zai shafi wanda ba su ji ba su gani ba kaga ba yaƙi ba ne wanda yake da principle irin wanda da aka sani to a da laraba ba za a yaki ko da dare ba a yaki bari ake sai gari ya waye in ma za a kai farmaki to da asusuban fari ake kai kai farmaki to haka nan hudowar rana wato yini shi ma wata ni'ima ce domin a lokacin kuma kowa zai fita neman abinci sannan mugu zai koma gida ya kwanta ba zai samu damar fitowa yi mugunta ba saboda ido yana ganin ido Shi ne wajen Allah nahara ma'asha muka sanya yini ya zama ma'ashan lokacin neman abinci to waɗannan abubuwan guda biyu da ubangiji zai rike su ko ya rike ɗaya ai da ɗan ya shiga cikin wani halin kakani kai ko ba yadda zai yi dole ya haƙura sai ran da Allah ya dada shi ubangiji yana cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati من إله غير الله يأتيكم بدين قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله آه نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ruwa ubangiji yake cewa yana daga cikin ayoyinsa wato dalilan da suke nuna akwai Allah ja'ala lakum al-laila qul ara'aytum ku bani labari da a ce Allah zai sanya muku dare sarmadan ya zama dindindin har abada ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bidiya ka gaya min wani abun bauta ba Allah ba da zai kawo muku haske ba wanda zai iya kawo muku haske akwai wasu yankuna na duniya wajejen Norway din nan cikin kasashen Scandinavia al-aradul qutbiyya inda za a yi wata wata wata shida dare wata shida rana wato wato shekara guda ɗaya ta ƙare a kwana ɗaya ko a yi wata uku a yi wata uku ana dare a yi wata uku ba dare ba ba rana ba a yi wata uku rana a yi wata uku ba dare ba rana ba ka duba shekarar ta tafi haka wanda taqiyuddin hilali wani daga cikin malamai na sunna da ya ji labarin wannan ya ce shi kuma sai ya je ya gano an ce da shi akwai wasu kasashe akwai wani yanki a duniya wanda za a yi wata uku duhu ne kawai dare ne kawai babu rana a yi wata uku kuma rana ce ba dare ya ce sai ya je aka ce masa ai akwai wani yankin wasu wani yankunan ma suna cikin karkashin karkashin abin nan gwamnatin norway ya ce ya nemi visa ya tafi ya ce kuma ya gani yan kwanakin da ya kwana goma sha biyu kawai ya yi a garin ya ce duk kwana goma sha biyu nan fa da daddare ya dawo to ka zo ka yi wata uku wata uku fi sabila yadda yadda kamar yanzu kasan mu aka yi wata uku a dare kasan nan nefa da layar wata uku ga sauro ga ai sai a yi ta malaria ana mutuwa to sai ubangiji mu ya takaita mana bai mana kasan mu irin wannan ba in ka kula abubuwa da yawa da suke faruwa a wasu kasashe wanda inda a najeriya suka faru kusan mutuwar kasko za'a mutuwar gaba ɗaya za a yi amma sai Allah ya rika kaɗe mana su kuma wannan duk sassauta ce ta ubangiji sun da ya san a wani irin yanayi zai zai halicce mu wani irin shugabanni zai ba mu to ubangiji ce da zai sa muku dare ya zama sarmadan har abada ila yawmil mace ku gaya mun wanda Allah dai zai kawo muku rana babu shi ci afala tasma'un yanzu ba za ku ji wannan magana ba kaga ubangiji sai kawo tasma'una saboda galibi in ana magana dare ji ya fi amfani da daddare ko sama da gani ka fi amfani da hasa da gabar ka sama da gabar ka shi yasa aka rufe ayar da afala tasma'un sannan ce ka gaya mun ku gaya mun inda Allah zai sanya muku rana da zama gaba rayuwarku cikin rana ne babu dare to ku gaya mun waye zai kawo muku dare wanda za ku zauna ku huta a cikinsa afala tubsiru yanzu za ku gani ba kaga ubangiji sai rufe ta da basar saboda hasatul basar bin nahari aqwa wa anfa dan ada ya fi amfani da ganinsa da rana shi yasa sai aka rufe ayar da gani yace to yana daga cikin rahamarsa sai ya sanya muku dare ya sanya muku yini dan ku huta a ciki da daddare kenan wali tabtaku min fadli ku da safa kuma ku tashi kowa ya tafi wurin aikinsa kowa ya tafi neman abincinsa wa la'allakum tashkuruna ko kwa gode amma dan adam sai bai godiya ba maimakon wannan su zama aya da za su sa su dan adam ya gode wa Allah sai ya zama ba mai gode wa Allah din ba to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu wannan ita ce abin nan shine dalili na na goma wa atakum min kulli ma sa'altumu kuma ya ba ku daga duk abin da kuka tambaye shi wato abinda kuka roƙe shi da ma wanda ba ku roƙe shi ba duk ya ba ku ba ku kuwa roƙe shi ya ba ku rana ba ba ku roƙe shi ya muku dare ba ba ku roƙe shi ya samar da girgije ya rika saukar da ruwa ba ba ku roƙe shi ya rika fitar da tsiro ba duk shi ya samar muku da wannan don haka ya ma ba ku abin da ba ku roƙe shi ba sai ya hana ku abin da ku roƙe shi kaga wannan ni'ima ce ta ubangiji wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha karshe Allah ce in kuka ce za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba ka ɗau lomar da za ka kai bakinka kawai ka duba wacce ni'imar Allah nawa ne a cikinta ka gwada gobe ka bani labari nan da aka kai loma bakinka tsaya ka yi tunani ni'imar Allah nawa ce a cikin wannan lomar ita kadai ba za ka iya ƙididdige ta ba Allah ce innal insana la zalumun kafar amma dan adam mai yawan zalunci ne kuma dan adam kafarun ne mai yawan butulci da butuli ne mai yawan zalunci a cikin suratul nahl innal eh, Allah sai rufe irin wannan aya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim sai ya sifanta kansa da gafara da rahama anan kuma sai ya sifanta dan adam da zalunci da butulci da ya ce kai dan adam in kana da zalunci kana da butulci to ni mai gafara ne mai rahama ne in ba dan gafara ta da rahama ta ba yadda kake da zalunci da butulci duk sai in kwace waɗannan ni'imomin kuma in ga yadda za ka yi Allah ya tsare mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi